قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا kace ya kai wannan manzo Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa ni manzo ne zuwa gare ku kuma na isar muku da saƙon da aka turo ni da shi zuwa gare ku lalle shi dangane da halin da bayansa suke ciki masani ne babu wani abin da yake ɓuya a gare shi kuma mai ganin dukkan abin da yake ɓoye a cikin zukatarsu ne